salatul khawf fasali a cikin bayanin hukuncin sa ya kaddima da imamu mamma abu kirkatai wato liman yana kasa waɗanda a tare da shi kashi biyu kirkatin kashi ɗaya ta su harusu kashi ɗaya kusa lima abu su kuma za su yi sallah tare da shi Idan mai raka'a biyu ne yusalli bi kulli qa'idatin raka'atin zai sallaci raka'a ɗaya da kowanne jama'a sai za ka raga min ha idan ya ƙare a raka'a ta farko ashara sai ya nuna idan zuwa ga su jama'a tare da shi ka'iman yana tsaye a mu sai su cika sallar su da kansu wan sarafu su juya su koma wajen makiya ya haru suna su ci gaba da gadi eh, kamar sallar azahar ta kasar idan ne bayar ka a daya zai miƙe tsaye daga nan zai nuna ma waɗanda a tare da shi cewa su ci gaba da sallah idan suka yi sallah raka a daya sun cika biyu kenan gani da wadda sun ka samu tare da liman sai su yi su sallama su tashi su koma wajen abokan gaba su ci gaba da gadi watakil ukura sai waɗancan ɓangare na biyu su zo a yi sallu bihimul ukura shi kuma ya sallaci raka'a ta biyu tare da su wa hal yusallimu to yalla idan ya gama ya kai ƙarshen tayar sallah zai sallama ne ayoyin ta zai itimama hun bi sallima bihim kaulani shin zai sallama ne ko ku zai jira sai sun gama sallah sannan ya sallama tare da su shi hadda zantuka biyu wani gari ha in ko ba suna iya ba ce wato ba raka a biyu gare ta ba ya salli bil ula raka a tayi sai ya salla raka a biyu da jama'a ta farko bai za ta shahada idan ya yi ta hiya a share layin sai ya musu nuni jalisan shi yana zaune wato ya gama hiya ba zai tashi tsaye ba sai ya nuna ma abokan sallar shi su taya tsaye ta mu su cika sallah da kansu wansarafu su koma can ya harusu da su ci gaba da gadi sun matatin uku sannan jama'a ta biyu su zo da yi sallibin ma baki ya sallaci abin da ya rage tare da su ma raka'a guda in magariba ce ko kuma raka'a biyu in sauran salloli ne kamar zahar da la'asar da sha'i idan yaƙi a gida ne ake yi ba lokacin tahiya ba ne inda ake kasar in su aka kawo ma yaki ba bi tasmini to zai sallama ne idan ya zo ƙarshen sallar da jama'a ta biyu wanda zarin ko ko jiran su zai yi sai sun gama sallah sannan ya sallama tare da su kaulani su ma biyu wai mai ba su idan yaƙi ya yi tsanani ya zan baya yiwuwa a raba mutane biyu a yi sallah ɗin sallau da hasadul imkan sai su salla wato gwargwadon su gwargwadon yadda suke ba mushatan ko dai suna tahiya da kafa wani kubanan ko suna kan abin hawa aw ima'an ko kuma da nuni na suna masu koran makiya ne albis al musabiqina ko ko suna masu tserewa al musayifina Koko suna tsarayya da takuba shi a babu ga wani musayin fina a'a in an sa musabik ina biyu guda musabik ina guda musayin fina mina saifi ai guna bisu yufi na musayin fina suna tsara da takuba har su ma tarajjahu duk inda sun ka fuskanta la yalzamu qalhum qarhu ma talaqqa kuma ba dole ne gare su su yadda abin da ya kwafi da jini ba kamar takobin su ko ya sharbu da jini suna rike da abin suna sallah duk da yake wannan jinin najasa ne bayan aminu idan sun amince bi aznaiya suna tsakiyar sallah atammu ha salata anu sai su cika ta sallah aminci wato su yi ta ka'ima raki an saji da mustaqbilin al-qibla yawa na kowane an kai duk daidai ne amma abin da ya yi ƙarfi cikin hadis sallama wa limai sun zan kamar masu hmm. fasulun talzamul jumu'atu kulla musulmi wato fasali yana bayanin jumu'a ta lubinci kowane musulmi turin wanda yake ɗa abawa ya hita zakarin wanda yake namiji mace ta hita mukallafin balagagge mai hankali yaro da mahaukaci sun yi ta wasu ɗan gari wanda an mazaunin gari ban da mata biyu wahiyar raka ta ni ita raka a biyu ne ya zaharu fi ma kuma zai bayyana gare su da karatu ya kubu yana yin kudu ba kablahu ma gabanin ya yi raka a biyu ɗin nan kudu ba ta yi kudu biyu ka'iman da tsaye mutawakki'an ya zan yana mai dogaro a kan sanda ko baka ko bindiga yafsilu bainahuma yana rarrabe tsakanin hudubobin bijar satin safifatin da zama wanda yake sassauka yaqtimul ula zai cika ba ta farko da ayatin min alkur'ani da wasu ayoyi na alkur'ani wasaniya ita kuma ta biyu bi uzkurullaha yazkurkum yana cika ta da ku ambaci Allah shi kuma wani wannan wa aqalluha mahi kankanta hudu ba sana'un alalla wato yabo ga Allah ta'ala madaukin sarki wa salatin da yin salati ala rasulillahi akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata wata da gargadi wa tafsirin da kuma albishir wa ali yustaradu da haraka yalla an sharɗanta tsarki gare su kaulani dan tuka biyu wato wajibi ne ba a yin sai da alwala ko ko ana yi ko babu alwala a ta yi alwala zuwa yi sallah kaulani ma'ana shin tsarki wajibi ne gare su ko ba wajibi ba <coughs> wai jibin insatu ya wajaba yin kawaici lahuma wato gare su idan ana yin su da mutum bai jin kudu ba to ya ciro lokacin wanda an nesa ya ta harra wa katafa wa ta haɗe kardadin lokacin ta wayan situ sai ya shigo wadda wani imam ya wanda ya shigo masallaci liman na cikin kudu ba layu hayyar masjid ba zai tsaya ta iya masjid ba zai gaida masallaci ba wala sallimu kuma in zai shigo masallaci ba zai sallama ba wani umar khadim kuma mai hudu nan ya zan shi kalimanci wato yayi limanci bayan an magairu idan wani sa ya yi limanci wannan ya yi kudu ba ya gama wannan ya kama limanci bal mashhur butulanu abinda an shurin zance juma'a ta baci sai dai akwai uzuri kamar liman ya gama hudu ba ya mutu to sai wani yayi ko ku ya gama hudu ba ya faɗi sai wani yayi da dai sauransu ya ɓaci ya kasa sallar ba mu taɓa jin haka to ku bari mu ci gaba da abin da ya faru nan kusa kusa a bashi a ambacin da ya faru can wata ƙasa yawa wa yasta habbu lahu al-habib an so a sa turare ga juma'a wa tajammudu da yin kwalliya da tuwahi masu kyawu wal da kuma wanka muttasilan bil wudu wanda zai sadu da tahiya zuwa masallaci walmashi an so kuma mutum ya kama hanya zuwa masallaci da kafa wata hajiru kuma mutum ya tahi da wuri shine ɗauki dauki gari watan zamu juma'a talibin Mamman manzilu duk wanda gida na yake ala duni salasatu amyalin akan koma bayan min uku da wakatin yudrikuha cikin lokacin da zai iya riskar juma'a watan kudu ko Wala ama shi ko makaho allazi yumkinuhu ityanuha wanda yake yana yiwa gare shi ya je juma'a walau da qaidin kuda da jagora ne shi ma ta lijinta watan kudu anan marid amma ta faɗi ga mara lahiya wal mumarrid da nas to mai jinya eh, ko na asibiti ko kuma irin nos na gida kamar kana kula da mumarrid shi da da turanci da turanci nas mumarar ke hmm. to wanda yake kula dai da mara lafiya wadal makwari haka nan sallar juma'a ta faɗi saboda ruwa na sama wa kasar wahali da yawan tako shi ma ya kada juma'a wa kawai zalimin da tsoron azzalumi sun ko barawo la kawai hafsin amma ban da tsoron aminu fi ga wani haƙƙi ya zo maliyin biyu kuma yana mawadaci da wannan haƙƙin kana ana bin ka bashi kuma kana da abin biya ka ce kai yau bashi aka bi na zan zuwa masallaci ba uzuri ba ne ta yi iya ma magana ka biya shi la bi da idi amma alarta idi a ce yau juma'a yau idi mutane sun yi sallar juma'a da sahi a ce to kowa ya huta idi a yau juma'a yau sallah idi to sun yi sallar idi da safe a ce da mai ce juma'a kuma wannan ba uzuri ba ne wasu ruɗa su a sharuɗan ingancin juma'a imamun a samu limani wa masjidun kuma a samu masallaci wa hudubatun da kuma ba. wa maudu'ul ɗani da wurin zama na har abada wato wurin zama na dindindin wa jama'a tunuhumul da wanda zama wurin yake yiwa gare su wanda suna iya zama wannan wurin zama na dindindin min gairi adadin mahasurin ba tare da wani keɓantaccen adadi ba ba sai a ce sai mutum kaza ba wala a zana ni tana da kiran sallah biyu ita juma'a al'awwal na farko alal manarati akan hasumiya wal akhar na biyun kuma baina yadayhi limami gaba ga lima ake ne idza jalasa alal minbari lokacin da ya zauna akan minbari bai za farahu idan suka kare daga kiran sallah a kaza sai liman ya shiga bil khutbati a cikin hudu ba wa man adraka min harakatan wanda duk ya samu raka'a guda ta juma'a fa kad adraka lalle ya riski juma'a ya samu juma'a wa ya adraka duna amma in ya riski abin da bai kai raka'a ba salla zuhura to sai ya sallaci al-azhar wa hal yamni ala ihrami qawlani to yalla idan an ce assalamu alaikum sai tashi da karatu kawai tunda ya riga ya kabbara harama kamar ya zo ya tala an dauko daga ruku'i na raka'a ta ƙarshe ko ana zaune ana ta iya ya kafar harama ya zaune to yanda eh an ce assalamu alaikum zai tashi tsaye ne kawai kamar wanda bai samu raka'a ko guda ba ga azhar amma ya samu kafar harama zai tashi ne tsaye yayi karatu eh, na sallar azhar da wancan ginin harama da wanda ya samu ta sallar juma'a ko ko a'a in lima ya ce assalamu alaikum shi ma ya ce assalamu alaikum ya tashi da sabuwar iqama kaulani don tukani wa man salla zuhra wanda bi ya salla azhar li waqtin cikin lokaci yudriku min haraka'atan wanda inda zai miƙe zuwa masallaci zai iya samun raka'a guda ta juma'a fa ba batila to wannan juma'a ta baci na eh to to naka haka ya zo ko wa man la tanzamu wanda kuma juma'a bata kama shi ba ta ruku an zuri ta tsaya mai matsayin a zuhur ɗinsa wa tariku ha wanda ya bar juma'a da gairi uzurin babu wani uzuri ba ya sallu zuwa jama'ata ba zai yi sallah a zahar jam'i ba duk wanda ya ki zuwa juma'a har ta kuce mai to shi kenan shi da jam'i sai gobe na na azhar wa qudumul musafiri dawowan matafiyi ni waqatin yudriku ha yujibu itiyana idan matafi ya dawo da wurin ta iya cikin lokacin da inda zai yi wanka ya sa kaya rin yadda zai samu raka a to ya waje bai kai masallaci ya sallaci. na a ni dai mina na da Allah ku dan dakata ni ku hankuri ku karatu nake da Allah ku hankuri ko ku ji ne ba wal itiku haka nan samun yanci da wakatin yudriku a cikin lokacin da da mutum zai bayan an ce ɗakaki zai yi wanka ya ta sama masallaci zai samu raka'a jibu itiyana ya waje bai ta yi masallaci ya sallar juma'a da shi wal bulugu haka nan balaga cikin lokaci da wakatin yudriku a cikin lokacin da da zai yi wanka na janaba ya yi ya kwanta yaro ne yadda daga cikin da ranar juma'a cikin lokacin da da zai wanka lokacin ya sa riga ya je masallaci zai samu raka a yi yuji mai ya na wuce jiba fiye masallacin juma'a wani faɗaƙa haka nan halkawa daga hauka ko daga farfadiya da wakati da yadda cikin lokacin da zai iya rikar yi yuji mai fiya na ya waje bai fiye masallaci ni abu ka samu ba to na ce ko akwai wani abu da ya rage ku dan bari mu kai karshe wa man zala alayhi shamsu duk wanda rana ta karkata mai yana gida wa huwa yuridu safaran kuma yana nuhin yayi tahiya lazimar juma'a ta kan mai ba zai bar gida ba sai an sauko masallaci wala yuqamu fi fi misrin ta ne kuma ba a tsaye da juma'a biyu cikin birni guda wa waqatu haka zuhuri kuma kamar lokacin azhur na to duk ku tambaye a haka nan kai wancan ya cewa aka yi ba uzuri ba ne sallar idi ba ta zama uzurin barin juma'a ba a ja tun da an yi idi yau shi kenan an yi kowa ya je gida ya huta shi ne ladi shigo da biyu eh warai kuwa ne zai yi shi kamar yadda ni mai na ito ba shari'a ce muke karatu kana ne in Juma'a kaduna talzam ta kama da ƙarfin ya dole ka kai in ka ta yi wa'ai ma duka na akwai musulunci ko gane ba ya an ce lazima dole ne ka yi to ai an hitar da wato baka san abin nan ba ke ya tsara ta yi makaranta ka gane ko sai baka nan muka yi bayanan garuka ko baka ji ba in ka zo ka samu an ɗago daga rukuni kai baka samu juma'a ba amma za ka yi kabbara haraba ka bi ne to shi ne an ka ce shi in liman ya sallama sai ka yi azahar azahar din shi za ka gina akan kabbara harama ka da kai ka tare ka kawai nan hudu ko ku sallamewa za ka yi sannan ka yi ikama ka yi azahar iya muka ce kaulani ba ka da littafin halal yawa shi sa ai na bari gwamnatin musulunci ta zo sannan kai tambaya ko ba gane ba yanzu duk garin ga in kowa bai bude juma'a gida ne ba wanda sai hana to na eh ne ya tsaye da ku su nan salatul idai sallar idi guda biyu ta sallar azumi da sallar layya sunna wa hiya raka'ata su a biyu ne da a azanin ba kiran sallah da su yadda jiru hula yana fara ta farko da sabi takbiratin da kabbarori bakwai na alihirani tare da kabbar harama wasaniya ita kuma ta biyu bi sitti ta kabira da shidda ma alkiyami tare da tashi tsaye yankuba yana yin hudu ba ba da ha bayan ta hudu ba ta yi hudu gobe biyu yadda ta kullum yana fara kowace hudu ba bi tiski takbiratin da kabbarori tara na sakan a jere wa fi asna'iha sannan da tsakiyarta in yi hudu ba ta farko ya zamna. wa yukabbirun nasu mutane na yin kabbarori da ta takabiri kabbarori da liman ke yi wa mustahabbatu ha mustahabban idi kal jumu'ati kamar na jumu'a ne wa yustahabbul aklu an so mutum ya ci abinci yawmal fitri ranar sallar azumi qabla al-khuruj gabanin ita zuwa masallaci wa yawmal adha amma ranar layya ba da ruju'i sai ba an dawo waqatuha lokacin ta min irtifa'i shams daga sanda rana ta dago ila zawali zuwa ta karkata fadiluha an so a aikata ta fil musalla a masallacin idi abdan shi yafi a ta yi daji inda ba masallaci mai masjidu ba wala ya tanaffalu bayan nafila qablaha gabaninta wala ba'da haka nan bayanta yakhrujuna mutane za su yi ta mukabbirina suna masu kabbara bi ɗariƙin su kama wannan hanya wa yarji kuna in za su dawo su dawo da gairi ha da wani wannan hanya wa sabon takbiru an so yin kabbarori na hari kwanakin ashirar ta salata salatan shan sallah goma sha biyar kulahun na zuwa eid ta harko a zuwa ta ranar eid wa lafzu lafzin kabbarorin allahu akbar allahu akbar allahu akbar إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد wannan shi shine lafzin kabarin da ake yi bayan gama sallah daga azhar din ranar sallah zuwa asuba ta rana ta hudu wa man arada an yi salliha wanda yake niyya yayi sallar idwa da wushi kadai ha zai sallace ta ala fatiha kamar yadda take kamar yadda ake ta can musu la'idi haka za ka yi ta kowa ɗaki na jam'i e ba eh can da a ka san haka ake saboda kwaɗan lada da mutane kai sai a yi taro a yi kiran sallah kan mutum goma hmm. eh ah to ba sai da kan shi amma sallah an ka ce sallah an ka ce ka yi ta yadda take da ta da komi faslin tusammi salatu da ɗalabin ghais wato fasali an sunanta yin sallah saboda neman ruwa neman ruwan sama Wasu ta kaddun taqaddamuha ya min an so a gabaci sallan nan da yin azumi kama yi azumi na kwana uku wa sadaqatin kuma ayi sadakoki wa yi dalika da makamancin wannan wa su tani kuma a biyu ne bil musalla a can masallacin idi ita ma ba cikin masallaci ake yi ba yakhrujuna bahwatan za su hita da hantsi mutabazzilina cikin tsunokara ina suna masu nuna tsoron Allah yuzhiruna nadama su bayyana da na sani wata wata da tuba yusalli bihim qabla al-khutbati zai yi sallah da mutane shi liman gabanin ay khutba wa yusuruna al-istighfara sai su yawaita bari halal ta lokacin huduba duk ta inda za a yi huduba na idi a ce Allahu akbar sai ya ci asali da halal kabbarorin ta da ake yi ita idi to a wannan sai a bari tara wajen huduba wani abdalu abin da yi an yaka kuma bil ard liman yayi hudu ba kasa kan shi ka wani dan abu mai tudu don wurin kaskantar da kai ne bai kamata liman ya hausa ma ba sai za raga idan liman ya ƙare ta kabalar kiblata sai ya huskanci alkibla wa hawwala abu, ya juya mayafinsa wato ya ɗauko ɓangaren dama ya maya hagu na hagu ya komo dama ciki ta koma waje wa hawwalu su ma mutane su juya ardiya hun mayafayansu ma alal yamini alal yasa abin da ke kan dama ya dawo hagu wa yas'aluna Allah ta'ala sai su roki Allah madaukin sarki ya shayar da su ruwa wal mustahabbu abinda an kaso na addu'a Allahumma ya Allah askina ka shayar da min barakatis sama daga albarkokin sama ma tunbitu lana bihi zara abinda zaka tsirantar da shuka da shi gare mu wa tudirru lana bihi dar kuma ka kubbugar da hantsocin dabbobi da shi mu samu nuni wa tarbu an nabil jihada, kuma ka tunkuɗe mana wahala da shi wannan ruwa. wala ta ji anna kar ka sanya mu min alqawmil qanitin cikin mutane masu yanke kamna da garama Allahumma ya Allah aski ibadaka ka shayar da bayinka wa bahimatuka da dabbobinka wa shura amataka ka yada rahamaka wa ibadaka almayyita ka rayar da garinka matacce ayin ujibu ya su musu marra ta farko alhamdulillah wa illa idan ba amsa musu ba adu sai su koma walau miraran ko da sau da yawa wala ba su babu laihi bi khurujil akfal baita da jarirai yara kanana wal bahaim da dabbobi wal qawaid da tsohin mata da mace da kahira amana munfaridina anil na amma su waye daga musulmi su zan daban la nuna na yawmin amma ba za su waye. da rana ba a ce musulmi su zo tanin su su kai talata Ba yana yi wa musulmi su zo tanin su yi roƙo su dawo allah bai karbi addu'a su ba sai ran talata har na su je su yi ran talata a yi ruwa su ce ai wada an kokari ban za da kuka kai kuna taya kuna tullu cikin masallatai eh, sai abu ya zama fitina da haka in za a sai a tahi duka da musulmin da arnan, kowa ya hanka zuwa ce to allah hukuma can su koma can su in kuje suke kidawa in raye-raye suka su ta yi can dai su ko musulmi na nan na sallah in eh, an gama din gumo a dawo gaba dai ta haka ake faslun salatu kusubi sham sallar kisewar rana raka'a ne raka'a biyu ne yajma'u Ma'ulaha, shi liman yana jam'i gare ta bil masjidi a masallaci ko kuma yajma'u Ma'ulaha ana jam'in ta da gaira azanin ba ta da kiran sallah wala khutbatin ba ta da ba. fi kulli raka'atin ruku'ani ko wani raka'a guda tana da ruku'i biyu wa qira'a tare da karatu biyu idan an ka karanta ayi kai kabbara harama a farko a karanta fatiha sai a karanta suratul baqara ayi ruku'i tsawon karanta baqara a tashi tsaye a ce sami Allahu liman hamidahu jama'a zuci Allahumma rabbana wa lakal hamd sai a kama fatiha yan gama fatiha a karanta ala imrana sannan a yi ruku'i tsawon karatun ali imran sannan a dago sami allahu liman hamidahu jama'a su ce allahumma rabbana wa lakal hamdu a je a yi sujada ɗaya ko wace tsawonta kamar bakara da ali imran wato wannan kamar bakara wannan kamar ali imran sannan a taso a tashi tsaye a kama karatun fatiha in an gama ta a fara nisa'u in an kare suratun nisa'i a yi ruku'i daidai tsawon karatun suratun nisa'i sannan a dago sami allah da mani hamidahu jama'a su ce rabbana wa lakal hamdu sai a kama karatun fatiha in an gama fatiha a karanta ma'ida in an karanta ma'ida a yi ruku'i daidai tsawon karatun ma'ida sannan a dago a ce sami allah da mani hamidahu rabbana wa lakal hamdu a ta yi sujada ta farko daidai karatun nisa ta biyu a dago zaune a koma a yau ta biyu daidai ma'ida sannan a yi ta iya a sallama haka ake yin ta raka'a biyu ce ruku'i hudu sujada hudu tasbihi za a yi ta yi har tsawon karatun bakara ba karatu za a yi ba tasbihi za a yi ta yi a yi ta tsarkake Allah har tsawon karatun bakara ba a ganin mun jawo bala'i rana ta jirkice <laughs> mu muka jawo kuma eh ka ji lokacin da ana yi har wannan tana jira ta ta gashi gashu hajjiri ya kwashe ne wannan mai take suna aisha a ta ɗora ibar ruwa tana zuba makanta saboda tsawon daɗewa da annabi ya yi sallar hmm. ya ɗiba ta liman zai tsaya ta karatu sirra a sirce war ruku'u na hawa shi ma ruku'i haka na. sun mai yarfa sannan ya ɗago wa ya karatu dole kula kuma bayan na farko wayar kawai ya karatu na ya yi rufu ina wa kwatancin tsawon karatun wa har yi dina su juda to ita ma su jada zai yi doguwa wasu ka ce eh aula ko ko ba zai yi ma wasu ka ce eh kaula ne tattuka ne an samu nan gwani wasu ce lalle ka kamar idan kai karatun nan da rufu ina to haka za a yi jada wasu ka ce haba sauƙaƙa mana a batta a karatu da rufu <laughs> wa hal yaftatihu kullu qira'atin bil fatihati aw yahtassu bil ula wa thalitha ko bil ne yadda zai fara kowane karatu sai ya yi fatiha ko ko a'a karatu raka a farko ruku'i na farko da kuma ruku'i na uku wato a raka ta biyu kenan su za a wa fatiha sauran kuma duka karatun ɗaya za a yi kaulani tuka biyu kai ya sallama idan ya sallama a kabala alan nasi sai ya fuskanto mutane fa wa'azahu ya yi musu wa'azi wa zakkara ya tunatar da su ya ce to gani ba ba wani abu ne ka tumaran mu ta jawo haka don haka wanda duk ya san yana kan wani da ya bari hmm. kila yanzu Allah ya ki ala mutane ne su yi ta yi sai sun zo amma ga zalazil nan suna faruwa a kasashen abin nan kafa da an kai a masar shekha abdulhamid kiski yana cewa da an ƙara minti biyu <laughs> kafa shi ya samu wata dama da aka yi wannan girgizar kasa za ga kai masallaci masallaci yana wa'azi Ya cewa da an ƙara minti biyu duk abin da an kai bata kai cikakken minti ɗaya ba girgizar ƙasa ta minti biyu ta isa duniya nan duk gaba daya haska Allah da yake an yi ko? Allah <laughs> ya salla bi ruku'i idan ka zo ka tarar da liman cikin ruku'i na na ƙarshe wato ruku'i na hudu to ka samu sallah wa ya kade sai mutum ya biya an raka atal ula biya raka a ta farko dunar kiyamin sali dan da tsayuwa ta uku wato farko raka a ta duke ne wa salatu kusufil kamari ita ko sallar ya wata kan da wafi kamar sauran nafiloli ne la yajma'u laha ba a yi mata jami'i kwanai lahun na akwai adadin kuluwar lahu wanda kuluwar lahu dubu ita ake rarraba a raka hudu to kaji ƙara bayyana mai yanzu da tamanin kira sallah ina gabatar mana da wani babban albishir na wasu alherai da suka samu bayan wala da kaina an mani haihuwa wato ta 27 shi a ɗana na ashirin wanda addare yanzu shi na ashirin amma waɗanda ne haifa shi na ashirin da bakwai kuma cikin ashirin da bakwai ɗin nan biyu ne kawai ban wasu na ba sai shi wanga da taho za a yi ko insha Allah in dai Allah ya kai shi rana sunan insha Allah wannan shi ne albishir na farko albishir na biyu akwai gayyatoci da aka kawo muna cikin wuraren da muke aiki na da'awa wuri na farko shi ne gidan biris da na tura malam suleiman khalid ranar laraba da ta wuce rana ta gobe wanda an aika min sako ina lagos cewa an samu mutum ɗari da biyu sun musulunta a lokal gamman ɗin malumfashi kuma ƙauyen da ake kira ƙauyen ɗan sarai gidan biris inda malami ka'ibu yake abin nan yake zaune sannan bayan haka har yau dai ina can an ka sake aiko min da gayyata wannan gayyata su ta same ni ina gida amma zan yi tafiya saboda haka nace malam Sulaiman Khalid ya jagoranci to kuma ina can sai aka aiko da cewa ga wata gayyata ita ma daga wajen tudu madan dan kaje ita ma alhamdulillah su malam Sulaiman din dai sun sake jagoranci sun tafi can gidan barde an samu barde da shi da mutum ɗari da ɗaya sun musulunta gami da shi sun zan ɗari da biyu saboda haka wannan mako ya zo mana da mako alheri mun samu mutum ɗari ɗaya eh? ɗari da biyar ko ɗari da biyar to na a yi gida wanda kafin a isa wani sai da su malam musa da aka suka tsaya su kai wahima to sha biyar kusa da gida an samu da sun zama ɗari da ashirin ga waɗanga ɗari Allahu akbar kun ga wannan mako ya zama makon alhairi mutum ɗari biyu da ashirin da biyu kuma ina jin jirgin da gobe an ce akwai inda to alhamdulillah to kun ga waɗannan abubuwa wajibi ne sai kamata masu hali su kyale mu da wannan abin zama kada mu zan kamar yadda jama'a annabi musa sun kace mai ilhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna maki suna to kar mu zan hakan yanzu masu da'awar mu suna nan zaune kudin da za su shiga mota su ta wurin da'awa ba su da yanzu wajen wata guda suna nan zaune gida saboda haka wajibi ne gare mu da mu da dukiyar mu duk Allah ya yi mu kuma ya ba mu dukiyar nan riko Allah ya san da mun mallaki dukiya waɗannan maganganun ko labarin su ba ku sai dai can ku ji mutane na wani sha Allah a ce ni ina da kuɗi <laughs> sai dai ku ji labari amma ku sani najeriya gasasshen nama ne a gaban mayunwata makwaɗaita kiristancin najeriya kun san rubabban kuka eh guguwa fari in tatta sosai ina to haka kiristanci yake a najeriya walakin na aksarar musulmi na ne. babu wata kabila yanzu wadda zaka kunna kai cikin ta kace kana so su musulunta kuma su tabbata da gaske ka kai illa sun karbe ka karka ce banda ne dazun nan da rana bayan na dawo bai wuce awa ɗaya da dawowa ta ba wata mata in yamura da ita da 'ya'yanta su su goma sun musulunta a nan nasarawa mijin ya ce maza maza ta tattara kayan ta ban mai gida ba haka ba zai ɗebo yan sanda su zuwa su ya mutu ita tana nan tare da wata wata makwabciya ta ita matan musulunci to makwabciya an ka zo an kai mata guru ɗau, an ka ɗebe ta da hayaniya an kai coci da ita an ka ci za a yi mata addu'a a wanke mata kai ta haukace to amma ita tana nan guguwa ta buga gabas da yamma kudu da arewa ta bata tana nan ne ta taho ɗazu tana ce min tana so inda za ta zauna don ta ban ma wannan mutum gida kuma ta samu ɗan abin da za ta yi wanda za ta rike iyalinta mace ana nasarawa ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ka ba da amsa ka ce bi sai zalika bi qadirin ala an ala an wannan shi a amsa don haka wajibi ne gare ni ba shi yanzu mun kan cire matsala da abin da ka ne 'yan kasuwan masu halartar makarantar nan waɗanda suke da niyyar yin zakka irin wannan mata ya kamata a samu wani abu mai kwari a bata tana sai da kayan miya a nan kasuwan bacci amma jari ya kare saboda fitina sama mata jari wanda za ta zo ta ci gaba da sana'a dan ya muli mai bukatar ka kullum ka bai sadaka zai zo haka sama mata jari wanda za ta rinka yin sana'a kuma tana daji tana bukatar koyar da ita da ita da dan duk 'ya'yan sun sun bi bayan